الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل السادس والستون فصلنا ستين الشدة فيما يقال ويفعل عند خسوف الشمس وخسوف القمر أظن أكي ake أكي أي كتاوى ألوك a تيز الزبي قوة ce الزبي قال ابن القيم رحمة الله عليه yana cin waɗanda suke bambanta tsakanin abin da ya samu rana da abin da ya samu wata khusuf wasu malaman lura suna cewa yuqalu lishams khusuf yuqalu lilqamar in an ce khusuf da kafin to ana nufin na rana ne in kasafat shams amma ina aka ce khusuf aka shi ce to shi kuma na alqamar ne wasu kuma malaman lura suka ce duk ma'anarsu daya da kusuf da kusuf duk ma'anarsu daya duk ana ce so da meye ake cewa a sunna kuma me ake aikatawa idan an samu kusufu shams ko an samu kusufu an an samu kusufu shams ko kusufu al'amar me ake في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وقدروا وصلوا وتصدقوا حديث النعناء شدع الإمام البخاري ومسلم ستة ترمتة تكي شيوا للي معي صلى الله عليه وسلم يا هذا sakamakon ranar da aka sami ورانا rana sai kuma ya dace da rasuwar ɗansa ibrahim ibrahim ya rasu sai kuma rana ta kishi so da ka sai mutane sai suka ɗauki wannan al'adar da suke da ita ta jahiliyya cewa ai in khasafat ash-shamsu li mawt ibrahim ibn rasulillah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi ne saboda ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu to shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan batun ce inna shamsa ita rana wal qamara da wata a wata riwaya ayata ne min ayatillah su alalmomi ne guda biyu min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun So da rana da wata dukkanin ayoyin Allah in an ce aya abinda za a kalla a tabbatar da lallai Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne eh. ذكر hmm. waɗannan ayoyi ne وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تشيوان تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاحصات أبصار هي الذهب هي الذهب السبيك على قطب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك آيوين أن لا مدوك تنسى قال صوني ولم يصوم فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان هو رواية لا ينخسفان باتي تسقي والي موت أحد وإذا ونيا موت باتي العلاقة مسخرات من بأمر الله ألا يا هو تشيس إن كذا سنون أبو كن معمورات سوسات ألا يكي سوسات ألا يكي كويسين وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت هأتينا طائعي ولا لحياتي فلا مقصد ألا قادر أيوني أنا بعد ذلك أنا قادر أيوني وتعبيد ألا قادر أيوني إن سنكستي ألا نيسا كستي كستي دومن أسامو تآية أسامو تألامة dake nuna cewa akwai ranar da ana kwana ana tashi watan إذا الشمس كورت من ثاني فإذا رأيتم ذلك أي فإذا رأيتم ذلك الخسوف إذا كنت لكسفي ورس كسفي ورانا كسفي ووتا فادعوا الله تكون تعدوا كتاش كن تعدوا وكبروا في كبرة الله كجرم مع الله وصلوا سنن في سلة وتصدقوا كما كنتين صدقة أولا رانت دولا أزيقا yanzu mun samu abubuwa guda uku hudu ke addu'a at-takbir as-sala sannan as-sadaqa addu'a Allah madaukakin sarki ya yaya wannan abu da ya bayyana an sha faɗa mana cewa kisfewar rana da kisfewar wata suna da ma'anoni biyu ma'ana ta farko ita ce ma'ana wacce take ruhiyya akwai al ruhi wa'azi ake ma mutane sannan kuma akwai al-ma'anar ilimi sau daga masu falaki ba abun ban mamaki bane su binciko su ce za a kiskewar rana ko kiskewar wata malai ibn rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yace ba abun ban mamaki bane an san wannan tintin. تجربة هني الدعكي بي تتبت الكيمياء تتي تجربة ودا أبو أزحك يكي تتبت الدوتا بايا تسفي وا إلا في أيام البداع شيء قانا كن دوتا يسكا كن دوتا يكي تسفي وا ودا كوتا بزي تسفي إرين نوبا لو تقف دوتا أنا سامني إنما ينخسف القمر في أيام البداية وأيام البدار هن هن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وثاغة السادس عشر أنا النوقع لكن سوني أيام البدار أسوني وتعيكي كسر شاء أكو شاه زوا شاشنا أنا كن بأكي تمسع الأيام البيض هو أيام البيض سوني أيام البدار إذا كما أنا لا تنخسف إلا في أيام الشراء ita ba ta kishiwa sai fi ayyamin sira lokacin da wata ya zama ya boye 27 28 29 waɗannan su ne kwanakin da rana take kishiwa to daga ka je ka bi tarihi da littafin tarihi irin su bil albidaya wal nihaya na ibn kathir irin su tarihul islam na az-zahabi da sauran littafai da suke kawo hawadis tarihiyya hasbi al-ayyam wa shuhuri wa sanawat za ka ga sukan ambaci haka duk wadda aka kawo za ka ga an faɗi haka in ma wani daga cikin malaman tarihi ya ƙirarin cewa an sami kistewa ba a waɗannan kwanakin ba to za ka ga malamai suna masa rabi malaman tarihi yan uwansa za ga suna masa rabi su ce ya samu wahali ba haka abin yake ba daga ka'ida ce ta idan da za ka iya cewa ba a taɓa gwadawa an ta saɓa ba kai iddiyayin haka kila ba za ka zama makayyaci ba ko ba za ka zama mai kuskure ba so daga ka'ida ce kulliya cewa wata baya kisfewa illa fi ayyamin bila rana ba ta kisfewa illa fi ayyami asira wannan dai kawai na yi bayani so da ka gashi nan abin da ake kenan وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن صبغة قال بينا أنا أغمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس هذا هذا عن شيء يخسفان هو نوكم عقشي إذ خسفت الشمس يشي عبد الرحمن بن صبغة رضي الله عنه يشي بين أنا أغني بأسهم لي wata rana ina ina harbi da kibauna da masu suka da nake da su domin yi kaina tarbiyyar yaƙi fi hayati rasulillah su sanama a lokacin da annabi sama yake da rai kasa fi shams kawai sai ce rana ta ci ka ga da yaushe kenan rana fanabattuhunna sai ne wurgi da waɗannan ashur waɗannan masu sukan nawa وقلت في نفسي لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم في يوم زنقع أبن بذي فارد النبي صلى الله عليه وسلم أيو من درانا تكشف انتهيت إليه سينة توجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاسئ يديه يسبب ويحمده سينة النبي صلى الله عليه وسلم يا ينا تسبيح ينا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويحمد سمكم النبي صلى الله عليه وسلم ينا تا حمد الله ينا الحمد لله الحمد لله ويحلل سنن ماذا سمينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويدعو سنن أن سمينا حتى خسر عن الشمس السيد أكياي مرانا أي دام أبن ما حسوا alhasu shine ka cire wani abu da ka sa a matsayin shamai shi yasa idan ka cire hula sai a ce mahsurur ra'as ko a ce hasirur ra'as hasir wanda bai sa hula ba ke mun gane idan mace bata sa dan kwali ba sai a ce mata imra'atun hasuru imra'atun hasurun wa rubbama takunu khasura ba ta rufe kanta kaga ta su zama hasu ke hatta husi an shams har sai da aka yaye marana wannan abu da ya sha makance ta وقرأ بسورتين النبي صلى الله عليه وسلم كرنت سوري قدابي أركع ليا وركع ركعتين كما ركوء بيو ركوء بي أركع ليا suhori biyu a raka'a ɗaya eh? sujada kuma guda biyu mun gane wannan ita ce ashharun riwaya kusan jin riwaya da za a ruwaito to wannan ta fi ta shahara ita ce take cikin bukari take cikin muslim riwayan na na asma'u radiyallahu anha ita ma haka ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi raka'a biyu ruku'u guda hudu sujada guda hudu sannan surori a kaddara ya karanta surori guda hudu ko da ba a ce sura ba wato su hudu ya karatu kowace raka'a ya mata karatu biyu ya kabbara ya karatu ne tsawo malaman fikin malikiya suna cewa alal takdir a ce kamar a karanta ulhuwan lahu kafa dubu daya ba kuma karatun gudu gudu ba sai ya ruku wasu suka kaddara suka ce kamar ya karanta bakara daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ruku ya dago ya sake ayuwa ya yi karatu irin wancan karatu sannan ya sake ruku sannan ya dago sannan ya sujada guda biyu sannan a raka'a ta biyu ma ya irin haka shi yasa wasu malamai ya ce a rasa a farko a karanta bakara sun an yi ruku'u aka ɗago a karanta ali imran raka'a ta biyu a karanta ma'ida a karanta nisa'i sannan aka yi ruku aka ɗago sai a karanta ma'ida kaga wuri guda hudu kenan wanda suna cin asaba of iwan wurin da suka fi tsawo a cin Ku shi ne wannan saboda haka abinda ake yi kenan ba a yi ta bidu'o'i ana iface-iface ba ko ana hayaniya kuma mun sani kira ake yi a ce as-salatu jami'a ko a ce as-salata jami'a duka li'irabun ya tabbata ko a ce as-salatu jami'atan ko as-salatu jami'atun ko as-salata jami'atan duk waɗannan siyar din li'irabi na ɗaukar suna da fassara سمع الإرادي بذيع عن شيص شيني وانا سمونكم دك قدادين بصلاة خصوص الشمس بصلاة خصوص القمر دك من سأنا ينسني جماعة ما بندا وسو مذهبو دي كمان مالكية صوبة تقوحن شوى أنا صلاة الجماعة دا خصوص القمر دا ابن رشد الحفيد a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace dalilin da yasa aka samu wannan sabanin shine ba a samu wani nassi karara da ya inganta daga annabi sama cewa ya wara khusuful qamar wanda bi su sama amara fil khusufi fil khusufi bis salati manzon sallama yayin umarni idan aka sami kispewa da ayi sallah wal itaqati kuma a yanta baiwa a yanta bayi والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة سنة أي ججا وزوى بأنبتا ألا وكما صدقة فإن هذه الأمور تدفئ أسباب البلاء دوم وأن اللمر باكي لا أنا كنت سببا بلاء سوكو إتقو تسير أنا أبنت تروج شيء ساعة الشيخ صالح محمد بن صالح المنجد حفظه الله يكي شواء قيبا bambanci tsakanin رؤية المؤمنين da kuma ru'yatul mughaffali a game da ayatullahi kauniyya ru'yatul mu'minin mummunai da abin da aka ce a yi amma ru'yatul mughaffali shine sai a ce a samo gilatai a samo na'urori abin da kai maganan ido a rika sawa mata da maza su fito suna kallo suna su sai hammawa suna very beautiful a'a يخوف الله بهما عباده da rana da wata Allah yana tsoratar da bayi da su cewa su ji tsoron ranar da za a zo kwata-kwata ba wata ba rana ranar da ba wata ba rana to ɗan adam shi ma san ba shi waɗannan su ne Allah mu da ya sa muna cikin mummunai Allahu a'lam